وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ashirin da uku ga watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara dubu ɗaya da ɗari da goma sha biyar wanda ya daidai da ashirin da ga watan januwari na 1994 muna karatun littafin riyadu salihin na al'imamu muhyiddin nawawi Allah ya ji kanshi da malaman shi da mahaifan shi da sauran al'ummar musulmi baki daya idan ba manta ba mun yi karatu har zuwa hadisi na ɗari ɗaya da hamsin da biyu muka kuma shiga babin da ke biye da wannan babi da muka gama to amma lokaci ya mana halin shi shi yasa za mu sake ɗaukowa daga babun fil muhafazati alal a'mali babun fil muhafazati alal a'mali babin da ke magana a kan kula da kuma kiyaye ayyuka ma'ana ayyukanka na alheri da ka samu kake yi wanda ka samo su in ma daga alkur'ani ko kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sahihiya to ka kula ka dimanta akan su kada ainihin shaidan ya raba ka da su malam yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ينزل اللوكة بإذا وأن دسكي إيماني با زكاة تنسو سرنك da. دكي وجن أنبتن الله da kuma abubuwan da aka saukar na gaskiya aka ce yana daga cikin sababin saukar wannan aya sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama a da farkon musulunci sun kasance mutane ne masu ainihin wato yawan wasanni da juna a rinka wasa wannan ne wa wannan ba'a wannan ne wa wannan ba'a ana shewa to sai Allah ya saukar da wannan aya ake kwabar su to da su da mu da duk waɗanda ainihin suke muminai ne Allah ya haɗa baki ɗaya ya ce ai lokaci ya yi ga muminai ko su rinka kankantar da kansu zukatansu suna tawali'u ga ainihin Allah da kuma alkur'anin da ya saukar wala yakunu kallazina utul kitaba min kablo kada muminai su zama kamar waɗanda aka baiwa littafi kafin su su ne yahudawa da kiristoci to kar muminai su zama yadda suka zama faqala alaihimul amadu sai zamani ya musu tsawo su yahudu da nasara da zamani ya musu tsawo faqafat qulubuhum shikenan sai zukatansu suka kekashe daga ambaton Allah to kada mu'mine su zama haka ma'ana da'iman abadan mu'mini ya zama yana tuna da al'amarin ubangiji to haka ba za ta yiwu ba sai in kana ainihin karatun alqur'ani kana aiki da shi kana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu kana aiki da su shine zuciyarka za ta dimanta akan tsoron Allah da kuma ainihin tawali'u gare shi wa qala ta'ala har wa yau Allah madaukakin sarki yace wa qaffayna bi isa ibn maryama wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu ra'fatan wa rahma wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha Allah yace wa qaffayna bi isa ibn maryama sa'an nan bayan annabawa sun gama zuwa daga cikin ainihin banu isra'ila sai muka kawo annabi isa sai biyo bayan su wa atainahu injila shi kuma muka bashi littafin injila wa ja'alna fi qulubil ladina tabauhu ra'fatan wa rahma muka sanya tausasawa da jin kai a zukatan duk waɗanda suke bin annabi isa alaihi salatu wassalam mun yi sharhi cikakke game da wannan aya da abin da ya shafe ta na cewa duk sa'an da ya yace shi kirista ne shi ne din addinin annabi isa ne to dole ne ya zama mai tausayi mai rangwama wa mutane ko da ba kiristoci ba amma duk sa'an da aka ce wane kirista ne yana tsangwamar mutane yana kisan mutane yana wahalar da mutane to ba daga cikin mabiya annabi isa da shaidar alkur'ani ina fata an gane sai kuma Allah ya ce wa rahabaniyatan to wannan wawun ba wawun afat bane kamar yadda ya zo wa rahma وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة الله يكي من سنة توسى ساوى دا توسعي دا جل كان جونا أينه زكاة تما سجل الدين النبي إيسا ورهبانية تونا واو واو استئنافني haka kuma su kuma sai suka ɗora wa kansu ruhubaniyanci shi ne mutum ya zauna ba aure ya yanke daga duk wasu al'amura kawai sai koma ya zauna a coci ya ta ibada to wannan sai Allah yake ibtada uha su suka kago wannan abu ma ha alaihim mu ba mu ɗora musu ba ma'ana ashe hatta a cikin addinin annabi isa alaihi salatu wassalam ka zauna ka ce ba za ka yi aure ba ba za ka ci kaza ba ba za ka yi kaza ba ba za ka yi kaza ba za ka rinka ainihin azzaba kanka wai da nufin bautar Allah wannan baya daga cikin bautar Allah ina fata an gane to shine ainihin sai Allah yake cewa illa ibtigha'a ridwanillahi mu abin da muka dora musu shine su nemi yarda Allah kawai an gane ko ba amma ba a dora musu ruhubaniyanci ba to Allah yake fama ra'auha haqqa ha, sai kuma ba su kiyaye wannan abu da aka ɗora musu ba yanda ya cancanta su kiyaye sai ba su yi haka ba mun gane ko to dama duk sa'an da ka tsago bid'a to ƙarshe abin da zai faru shine sai ka zo kawaye gari wannan abu da ka tsago kai kanka ya tsangwame ka ba ma wai mutanen da kuke tare da su ba don gashi alkur'ani yana ba mu labari a kan ainihin waɗannan mabiya annabi isa ga abin da Allah ya ɗora musu su bi shine su bauta mishi kamar yadda annabi isa ya karantar da su a injila amma sai suka kago wa kansu zama ba aure zama ba cin kaza ba cin kaza ba cin kaza su haramta wa kansu jin daɗi da wahalhalu sai Allah ya ce famara auha haqqar ayati ha sai ba su kiyaye wannan abu da suka dora wa kansu ba yadda ya dace da ainihin wato su zartar da abin to ne duk sanda ka kago bid'a sai ta zo ta gallabe ka kai da kanka dan dai mun ga gashi su suka kago wannan abu ko su da kansu kuma sun kasa idarwa ko to haka ka ɗaukar wa kanka cewa kullum za ka yi raka'a dubu duk ran da kai ɗaya biyu to rana ta uku karshen ta sai ka ji gaba ɗayan al'amarin ya gundure ka shi yasa annabi yake duk sa'an da za ku ɗauki wasu ayyuka na ibada ku ɗibi gwargwadon yadda za ku iya don kar ka zo ka gaza duk sa'an da ka gaza ɗin nan me ya fusatar da kai ibadar Allah ita ta fusatar da kai to ibadar Allah ta fusatar da kai kai asara ke, to amma wa ya ɗora maka kai ka ɗora wa kanka kullum dare kai shafa'i da wuce ka kwanta mafi karanci ke in za ka yi da yawa ka yi raka'a goma sha ɗaya shine iya abin da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zamu ji ba da tabewa din nan ba to in za ka dimanci wannan ba zai azabtar da kai ba ba zai sa ka gundura ba amma duk sanda ka ɗibo kanka raka'a dubu za ka yi kullum dare za ka sauke alkur'ani za ka zama malam mai tamanin alrama mai tamanin to za ka wahala ƙarshe sai ka zo ba ka iya sauke ko izu ɗaya kuma shi kenan ka ɗora wa kanka ina fata an gane ma'ana ibada an fi so kai a hankali a hankali a hankali har zuwa lokacin da ainihin Allah zai karbi ranka wannan shine abin da Allah ya fito wa qala ta'ala har wa Allah madaukakin sarki yace wala takunu kallati naqabat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa jama'a kar ku zama kamar wadda take warware ainihin kaɗinta ko sakarta bayan ta riga ta saka sakar ta yi ƙarshe ta yi kyau sai kuma ta dawo sai ta warware malaman tafsiri suka ce ko dai ya zama Allah yana buga misali ne yadda za a fahimta mutumin duk da ya zo sai da ya gama saka tsaf sai ya zo ya zare ta ya warware ya warware ya warware bayan ta yi kyau ta yi kwari ba wani kuskure wai kawai saboda rashin aikin yi sai kuma ya dawo gobe kuma sai ya sake wuni sai da ya gama tsaf sai can dare kuma sai ya zo sai ya warware sai ya zauna kullum haka yake wannan ba yana asarar lokacin shi ba yana wahal da kanshi to ma'ana duk sa'an da ya zama ka aikata ayyukan alheri to ka rinka kula fa da su idan shirka ko wani abu da zai kai ka ga rijja suka shigo sai duk su warga waɗannan ayyuka shine almuhafaza alal a'mali kenan sai ka rinka kiyaye waɗannan ayyuka naka mun fahimci wannan ko a wata fadar kuma aka ce wata dattijuwa ce wata tsohuwa ce sai ta ainihin yin yin saƙa ko kuma ta wuni yin kaɗi sak sai ta gama yin kaɗin gaba ɗaya ko kuma saƙarta gaba ɗaya sai ta dawo kuma yamma ta yi sai kuma ta dawo sai ta warware ta tsaf gobe ma haka za ta haka ta wata shashashan mace ce to abin da Allah yake buga mana nan misali akan ka kula da aikin ka kar sai kai ka zo ka warware shi kuma baka sani ba mun gane ko wa qala ta'ala har wa Allah madaukake ce wa abud rabbaka hatta atiyaka al-yaqin ka bauta wa Allah ubangijinka har sai lokacin da mutuwa ta suke ka shine a anan an gane ko kai ta bautar Allah kai ta bautar Allah har mutuwa ta ɗauke ka kana bautar Allah ba wai ka fara bautar Allah shekara biyu shekara uku shi, kenan kuma ka watsar gaba ɗaya ka yi fushi ko kuma ka gaza a'a ba haka ake so ba so ake tarin a hankali a hankali har yadda yake baka ainihin samu ka cika akan wannan aiki na alheri mun fahimci wannan ko wa amma al ahadith amma hadisai da suka zo a cikin wannan babi famin ha hadisu ta, daga ciki akwai hadisin aisha Allah ya kara mata yarda ta ce wa kana ahabbu dini ilaihi addinin da manzon Allah ya fi so sallallahu alaihi wa sallama addinin da Allah madaukakin sarki ya fi so ma dawa masahibuhu alaihi wanda mai wannan aiki ya dimance shi har ya mutu mun gane ko daga ɗaukar wa kanka raka'a dubu kowane dare gwamma kullum kai shafa'i da wuturi ka kwanta har Allah ya ɗauki ranka ka mutu a cikin alheri mun gane ko an fi so ka ɗauka yadda yake a hankali za ka dimanci to Allah da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sun fi son a ai a rinka yin aiki kuma a dimanta akan wannan aikin wa qad sabaqa fil bab qabla wannan hadisi ya gabata a babin da ainihin aka gama karantawa a wancan babi ina fata an gane وعن عمر بن آه، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم عمر الله تعالى مش يرجع خليفة نبي عادل شو جبا يتي manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce man nama an hizbihi min al-layli wanda yayi bacci daga izfin da ya saba saukewa a kowane dare ma'ana ka saba kowane dare zaka sauke izu daya to sai baka karasa wannan izu ba sai bacci ya dame ka sai ka kwanta au an shay'in minhu ko kuma wani ainihin bangare na daga karatun alqur'anin ka da ka saba yi a kowane dare to wannan daren kafin ka kai inda ka saba tsayawa sai ka sala ta zo maka sai bacci ya zo maka sai ka kwanta kai bacci ɗin. فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فكان صلاة أصبع صلاة أظهر سيكا كرنتا سيكا كارة وانا أبو من غاني كو أتي سوري أكو ليس كرجي sai da aka sallah asuba sai ka ƙara karanta su ko kuma ainihin bayan da gari ko bayan da rana ta ɗaga kafin sallah azahar bai sai ka ƙara karatun ta cikon na daren jiya mun fahimta ko kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layl sai a rubuta mutum ladan kamar ya karance din ne da daddare kamar bai saba to amma nan aka imam al-qurtubi yace sai in ka karanta din ne da niyyar karashen wancan din na dare da kuma niyyar tabbatar da wancan ibada shine mahallin shahidin zai samu damar fitowa ma'ana al-muhafaza kenan alal a'mal ka kiyaye wannan aikin da ka saba yi har ya zama ma in baka samu damar karasa ba ka zo ka rama abin da baka karasa ba an gane ko to sai a baka lada cikakke imam muslim ya rawaito wannan hadisi <coughs> wa abdullahi bin amr bin al رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه daga Abdullahi dan Amr dan Ab Allah ya tsara mishi yarda wanda muka ji iran nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ta ainihin kai kawo da shi da manzon Allah cewa shi zai rinka sauke alkur'ani a kowane dare manzon Allah yake ka rage shi zai na kwana sallah to shine ya ruwaito mana wannan hadisin mun gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi shi Abdullahi dan Amr dan As yace manzon Allah ya ce da ni ya kai Abdullahi la takun misla fulani kar ka zama kamar wani kana ya kumun laila da ya kasance yana tashi da daddare ya yi ibada kiyamun laili ba wai sai sallah kadai ba sai sallah ta samu kai idan zikiri ya samu kai in karatun alqur'ani ya samu kayi in tasbihi idan ainihin salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya sauka ka tashi kai kai kiyamun laili to da wannan mutumin ya kasance yana tashi da daddare ya gabatar da wata ibada fataraka qiyamul layl sai ya ainihin bar wannan qiyamul layl sai bar wannan ibada da yake da daddare kun ga ya ainihin jawa kanshi asara kenan ko dama manzo Allah yace Allah ya baya gazawa sai ko baya dena rubuta muku lada sai in ku kun gaza daga ayyuka in kun dakata sai dakata to aka ce me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai faɗi sunan shi ba ya kace dan a rufa mishi asiri shi kuma wannan ko an ga yana son mai kasala ne ko kuma an gan shi dai mai kokari ne ya ce to karfa kuma kokarin naka ya zama irin na wani kaga da wani yana yi kuma yayi na. to kai fa ka kiyaye naka aikin shine mahallin shahid ne an gane ko ma'ana duk ibada da ka ba to ka ɗibe ta yadda zaka kiyaye ta akai shi yasa da a ce zaka daukar wa kanka zaka sauke alqur'ani a wata to kenan kowane ainihin kowane dare ko kuma a kullum sai kai ainihin hizbi biyu kullum hizbi biyu wata na cika kwana talatin ka sauki alkur'ani a cikin nishadi kuma ina fatan mun gane muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa an aisha radiyallahu anha qalat aisha Allah ya kara mata yarda ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة رواه مسلم عائشة الله يقارى yarda ita itace matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama as-siddiqatu bintu siddiq ina fata an gane ita take ba mu labarin irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ibada dama ta ce ko da azumi ko ba da azumi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba wuce raka'a goma sha ɗaya ba to a wata riwaya kuma sai ta ce wani lokacin mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin raka'a goma sha uku a dare sai ta shuru a wannan riwaya wata riwaya kuma sai ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin raka'a goma sha uku biyu daga cikin raka'atul talfajir ne to duk sa'an da baka karantu yadda ya dace ba riwayoyi na hadisi za su rinka rikita ka kuma har ka zo kana zargin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka hallaka ka ce ai hadisai suna da rudani hadisai suna da rikici kai ne kake da rikici dan baka je ka karance su yadda baka fahimce su ba ina fatan mun fahimta riwaya ta ce raka'a goma sha uku ta shiru wata ta ce raka'a goma sha uku biyu daga ciki raka'atul fajr wata kuma ta ce sha ɗaya ko a azumin ramadan ko ba azumi ba haka sallar shi take sallallahu alaihi wasallama to wannan in ka ɗauko matsala ainihin al-muqayyad wa hamlu muqayyadin ala mutlaqin waccan riwaya da take raka'a goma sha ɗaya ko a ramadan ko ba a ramadan ba ita ta fayyace mana dalla dalla sai kuma wannan riwaya ta ce sha uku sha uku ɗin nan biyu daga ciki raka a talfajir ne ma'ana sha ɗaya daga ciki fa su ne sallar dare to ya aka biyu daga cikin sha uku suke zama raka a talfajiri shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tashi karshen dare ne yayi sallolin shi na dare yana sallama daga wutiri alfijiri ya fito sai kuma ya tashi sai ya raka'a biyu ita ce raka'atar talfajiri to in ka kalle su a surance sai ka ga cewa raka'a sha uku ne amma a hakika fa raka'a sha ɗaya na dare raka'a biyu kuma na raka'atar talfajiri don haka babu wata riwaya wadda ta inganta wadda ke tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin ainihin sallata da tahajjudi ko ta kiyamu ramadan sallar tarawihi raka'a sha uku yin raka'a sha uku din nan bid'a ne mu fahimci wannan da kyau balle raka ashirin balle ashirin da hudu balle talatin da shida balle talatin da tara wannan dukkan su ne da basu inganta ba imamu malik ya ruwaito waɗannan hadisai da muke magana sa'annan imamu malik ya ruwaito mana kuma wasu asarai daga sayyidina umar waɗanda ke tabbatar da ashe sahabbai ma sun san irin sirrin sallar da manzon Allah yake yi da daddare zamanin sai na umar umar ya naɗa limamai ya zo ya samu ana sallah da daddare da wajen azumi wannan yana tashi wannan yana tashi waɗannan mutum uku na tasu waɗannan mutum kaza waɗannan mutum kaza sai ce waɗannan jama'a ina ma da in tattara su gaba ɗaya in naɗa musu limami ɗaya ya rinka jan su sai ya naɗa ubayyu bin ka'ab sai ya wuce ne wa maza limanci ya umarce shi cewa ya rinka yin raka'a goma sha ɗaya ya kuma naɗa tamimu Jari ya rinka yi wa mata limanci ya ce ya rinka musu a goma sha ɗaya yana nan a cikin muwaffa imamu suyuti da ya zo sharhi a cikin tanwirul hawalik sai ya ce wannan ya nuna sayyidina umar ya ɗauko wannan ne daga hukuncin da aisha ta faɗi cewa ko a azumi ko ba azumi ba annabi baya wuce raka'a goma sha ɗaya mun gane ko saboda haka siyamun ramadan raka'o'inta ƙayyadaddu ne na wajen yawa amma na wajen karanci to aƙalla shi ne raka'a ɗaya shi ne wutiri ko kuma kan shafa'i da wutiri amma wajen yawa bai halatta ka wuce raka'a goma sha uku ba raka'a goma sha ɗaya mun fahimci wannan ko to raka'a goma sha ɗaya ɗin nan sura yadda za ka yi su ko kai bibi bibi bibi so biyar kana sallama sa'annan ka tashi ka ci ko raka'a ɗaya ta zama wutiri ma'ana ya zama za ka yi sallama shida kenan ko kuma ka yi raka'a biyu ka zauna ka yi tahiya ka tashi ka sake raka'a biyu ka yi tahiya ka yi sallama raka'a hudu kenan ka sake tashi ka sake raka'a hudu sai ka ainihin sake yin sallama in an haɗa raka'a takwas kenan sai ka tashi sai ka yi raka'a biyu ka yi sallama ka sake raka'a ɗaya ka yi sallama ya zama sha ɗaya ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan ma'ana wannan kuma zai baka sallama hudu kenan ko kuma kai sallama uku kai hudu kai sallama kai hudu kai sallama ka tashi kuma kai uku gaba daya kai sallama ya zama raka'a goma sha daya ko kuma kai raka'a biyu kai sallama sai ka tashi sai kai raka'a tara sai kai masa sallama daya duk wannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko kai raka'a hudu kai sallama ka tashi kai kuma raka'a shida kenan ko bakwai sai kai a bakwai sai kai sallama duk cikin waɗannan in kai ya wadatar maka ka bi abin da yake ya tabbata daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka dauki littafin salati tarawih ko kuma littafin kiyamu ramadan aka samu cikakken bayani akan waɗannan matsaloli duk wata rigima ka fita daga ita insha Allah to Aisha ta ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل النبي أكسن شيء إذا صلى الدرة كؤسي مش بيسام دام ينتبع من وجع سبود رش اللاسية أو غيره كوكما وتلرورة دبن برش اللاسية با صلى من النهار سنتي عشرة ركعة sai ya sallaci wannan sallah ya ramuwarta sai ya raka'a goma sha biyu da rana rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan hadisi wannan hadisi shi kanshi akwai hujja akan raka a goma sha ɗaya ne don ta ce duk sa'an da larura ta sa da yi da daddare ba to yanzu zai rama da rana sai raka a goma sha biyu dalili saboda ya ce salatin laili wannan hari masna masna sallolin dare da rana na filoli ana raka a bibi ne to wuturi shi ake da daddare to amma yanzu ramo wuturi za a yi da rana ba a yin wuturi da rana don haka madadin ya raka a goma sha ɗaya sai ciko Ɗaya sai ta zama biyu saboda rana ne dan ba a yin wuturi da rana ashe shi shi wannan hadisi dalili ne mai cewa annabi raka'a sha ɗaya yake yi Don fahimta ko illa rura ta kama ne bai samu dama da daddare ba da rana in zai rama in yi sha ɗaya ɗin sai ya ciko ɗaya sai ta zama ta cike ya zama sha biyu saboda ba a yin sallar nafila wuturi da rana mun fahimci wannan ko imamu muslim ya ruwaito wannan mahallin shahid da ke cikin wannan hadisi a cikin wannan babi shine dangane da muhafaza alal a'mali ma'ana har sallan nafila gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ramawa dama wata rana sun yi tafiya sai ya zama bacci ya kwashe su ba a yi sallar rakatul fajiri ba ba a kuma yi sallar asuba ba da aka tayi za a yi sallar asuba sai da aka fara rama rakatul fajiri sannan aka dawo kuma aka yi ita wannan sallah ta ainihin asuba ma'ana nafiloli ma ana rama su kenan in sun kubuce maka sallar witri shafa'i da witri sallar rakatul fajiri, duk zaka iya rama kiyamul layl duk zaka iya ramawa dalili gashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka ta kan faru gare shi Aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza fatar fatat salatu min al-layl ashe haka ya kasance ne ba wai so ɗaya ba ina fatan mun gane to imam an ya gama bayani dangane da babin da ke magana akan kula da ayyuka baki ɗaya da shari'ar musulunci ta dora maka sai kuma ya ce babun fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha babin da ke magana akan umarni da shari'a ta yi akan ka kula da kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma ladabi da girmama ita sunna din ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dama haka littafai na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke duk abin da kake nema za ka samu a cikin su bayan an kawo maka ayyukan ka gaba ɗaya ka kula da tsufa kar su lalace kar shirka ta shigo kada riya kar bid'a duk ka tsare sa'an nan karka ɗibo kanka abin da ba za ka iya ba sai kuma aka zo a nuna maka falala ta kula da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama karka kangare mata karka mata tawaye kar ya zama kana rena ta balle ya zama ainihin ba ma ka ainihin daraja ta to shine yake umarni da shari'a ta bil muhafaza ala sunna akan ainihin kula da sunnoni na ma'aiki wa adabiha da kuma ladibba girmamawa da yadda ake ladabi ga sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ne ya faɗi wannan a wani bugu ya zo da qala Allah ta'ala ko Allah madaukakin sarki ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abin duk da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo muku da shi to ku karba abin da kuma duk manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hane ku to tabbas ku hanu ku bar wannan abu dalilin saukar wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi raban dukiya ne sai aka ga ya da muhajirai ya fifita su ne da umarnin Allah dan mutumin da ya zama ma ko anil hawa magana baya yi ta san zuciya zai iya wani aiki na san zuciya a'a to sai ya ainihin fifita misali wannan an bashi naira ɗari amma mutumin da yake mutumin madina ansari sai a bashi naira talatin ko naira hamsin wannan sai ya jawo guna guna ai waɗannan don yan uwan shi ne yake fifita su mutanen garin su ne na haka yake fifita su sun rafkana daga hikimar da ta sa ainihin akai haka waɗannan baƙi ne sun zo wani ba takalmi wani ba rigar sawa ɗaya da mata ɗaya da wurin kwana ɗaya da wurin sana'a kai ko kana cikin arzikinka komai da komai sai a kawo naira hamsin aka baka shi wannan karshen dan an bashi da ta wuce wuni ɗaya cinye ta ba to su mutanen madina da yake mutane ne masu karimci akwai ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗibi wasu fulote ya ba su ma sai suka ce ai ba zai yi ba ya rasulullahi sai ta bai wa dan uwan mu muhajirai ma su matsalar ba tare da su take ba munafikai ne ke sa ido to ku yanzu ya za ku yarda a zo garin ku kuma a tiku kaza a yi muku kaza a yi muku kaza sai ce ai babu komai mun yarda shi manzon Allah ne duk abin da ba zai zalunci ba to shine sai Allah yake duk abin da manzon Allah ya ba ku ya kawo muku to ku karba abin duk da ya hane ku kuma ku hannu karshen aya sai ya ce ku kiyaye ubangiji ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab Allah na da tsananin ukuba ga duk wanda ya saba mishi ya saba manzon shi suratul hashr aya ta bakwai wa qala ta'ala Allah madaukaki yace wa ma yamsiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha karshen aya allamahu shadidul quwa waɗannan ayoyi suna tabbatar da cewa ka kula da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi sallama dalili saboda manzon Allah sallallahu alaihi sallama abin da yake faɗi jahiri Allah yake wan najmi idza hawa na rantse da tauraro lokacin da yake fadowa ma balla sahibukum wa ma gawa Allah da kanshi yace dan uwan naku abokin naku mutumin garin naku manzon naku annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama ba batacce bane kuma bai kauce daga kan hanya ba wa ma yantiqu anil hawa kuma manzon Allah baya magana ta san rai sai dai duk abin da yake faɗi in huwa illa wahayin yuha duk abin da yake faɗi wahayi ne wanda ake yi mishi ina fatan mun gane suratul najmi aya ta uku zuwa ta hudu wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ka faɗa musu cewa in dai kuna cewa kuna son Allah in dai soyayya ku da gaske kuke yi yahudawa suna cewa suna son Allah kiristoci suna cewa suna son Allah kowa ya buɗe baki sai ce yana son Allah to in dai kuna son Allah to sai Allah ya ce ka gaya musu cewa fattabi'u ne ni kuma manzon Allah annabi Muhammad bin Abdullahi ku bi ni yuhibbukum Allah sa'an nan sai Allah ya soku ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya muku gafara dhunubanku ma'ana duk wanda Allah ya so sai Allah ya sa mala'ika Jibril ya shela a cikin malakutul a'la mala'iku gaba daya cewa Allah madaukakin sarki yana son wani kuma duk ku so shi duk sai ku so shi shikenan duk abin da kuma wannan bawan Allah zai yi sai samu muwafaka daga ubangiji suratu ali imran aya ta 31 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir haqiqa kyakkyawan koyi ya tabbata a gare ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama koyin wanda yake ainihin ga wanda duk yake fatar ya haɗu da Allah kyakkyawan haɗuwa a ranar alkiyama ya kuma je ranar lahira lami lafiya to wajibi ne ya koyi da bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana Abdullahi bin Umar suna tafiya da abokin shi da daddare suke tafiya kowa yana kan dabba shi ma'ana kamar kowa na kan rakumin shi to Abdullahi bin Umar yana ainihin gaba wannan aboki nashi yana baya suna tafiya da daddare can sai Abdullahi bin Umar sai ya tsaya daidai wata bishiya sai ya wanda sai bai ga wannan aboki nashi ba sai da ya jira jira can zuwa wani lokaci sai da wannan aboki nashi Ya ina ka ina ka tsaya sai ce ai na ga cewa lokaci asuba za ta yi ne alfijiri zai kullo ban samu na yi wuturi ba kada wuturi ya kullo ai kada ai alfijiri ya kullo ban yi wuturi ba sai ce baka ji Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku dangane da manzo Allah bai ce a na san wannan aya yace to manzo Allah ya kasance yusallil wutra ala rahilati yana yin sallar wuturi akan abin hawan shi ma'ana kai sallar wuturi a wannan halin a wannan lokacin shi yafi dacewa da kai fiye da ka sauka ƙasa kai kun gane ko tunda ya kasance manzo Allah yana kan abar hawan shi lokacin sallar wuturi yayi shi kenan sai ya kabbarta sai ya ci gaba da yi to a wannan lokaci da haka ta faru kai amfani da wannan dama kai aiki da wannan sunna shine daidai ka sauka ba shi bane daidai sai wanda ake kakalan yadda komai sai an biyar da annabi ya ce fa ka sauka kasa din ka yi sallar ka a'a tun da wannan lokacin ya yi muwafaka kana kan wannan abin hawan to ka ci gaba a haka kai sallar ta ka dabba tana tafiya shine sunna gare ka ba ka sauka kasa ba da kana kasa ne sai kai kasa amma tun da yanzu abin ya same ka haka to ya taba samun manzon Allah a haka yayi sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane wannan haka wata rana abdullahi bin umar nan ya kintsa zai tafi aikin hajji sai aka ce ai bana hajjaji bin yusuf sakafi ya sauka ga ainihin abdullahi bin zubairu zai mishi juyin mulki shi da sojojin shi dan haka makka an cika ta da sojoji za a yi tashin hankali dattijo ka haƙura ƴaƴan suka zo suka kewaye shi suna fi'u su wane ne duk ga sunan sun kewaye shi ana wa baba nasiha ne ka saba kowace shekara kana zuwa aikin hajji to bana akwai tashin hankali cikin hurumi baba ka haƙura bana sai da ya gama sauraron su kaka sai ya ce to tashin hankali dai in na je na samu gari lafiya zan yi aikin hajji in kuma na samu gari ana tashin hankali an tare ni ban samu damar yi ba to alhamdulillah na kuma samu dama aiki da wata sunna kenan rannan dan manzon Allah ma ya taba zuwa aka tare shi to ni ma na je an tare ni kenan ni ma na samu wannan sunna na samu falala nasiha kuma a je a ci ku ci abu ibnu umar kenan wa ta'ala Allah madaukakin sarki yace falawa wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la an fi anfusihim harajan mimma qadaita wa sallimu taslima Allah yake na rantse da ubangijinka ya kai Muhammad ma'ana ba ma sai na yi rantsuwa da ubangijinka ba Allah huna ma mawqifuha min al-i'rabi wa hiya silatun li an gane ko filatun lita ta'kidil qasam fala uqsimu bi hadha al balad la uqsimu bi hadha al balad fala uqsimu bi kaza wa kaza fala wa rabbika ba sai na yi rantsuwa da ubangijinka ba ya kai muhammad sallallahu rabbi alaihi wa sallama irin wannan ya fi karfafawa fiye da a ce na rantsi ma'ana ai ma ba kamar ma in tsaya ma ina rantsuwa ma ai kamar bata lokaci la yu'minuna dukkan mutane ba su da imani baki ɗaya hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum har sai sai ba ka zama kai ne mai hukunci a duk cikin rikicin da ke shiga tsakanin su duk sa'an da rikici ya faru wani ya ce kaza wani duba a ga me Allah ya ce me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shi ake kira tafiya salafiya ma'ana aqida salafiya duk sa'an da bamu ɗauki wannan fahimtar ba sai rigima ta faru in aka aji aya ɗaya aka ce kowa ya faɗa abin da yake gani sa'annan kowa a bashi akan fahimtar shi wannan aqidar yan bid'a ce in aka aji hadisi ɗaya aka ce kowa ya ɗauki fahimtar shi a kowa ya rike fahimtar shi wannan irin aƙida da tunani ne na yan bid'a Aƙida da tunani na ahlus sunna masu lafiyayyar aqida da imani shine duk sa'an da aka yi sabani sai a duba a ga menene annabi sallallahu alaihi wa ya ce menene Allah ya sa'an nan in ba a fahimto daga fassarar Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba sai a dubi shi sahabin da ya ruwaito wannan hadisi menene ya fassara wannan hadisi ko kuma shi sahabin ne yake aikatawa dangane da karkashin fahimta shi ta wannan hadisi to wannan shine maganar malaman usul fiqh da suke cewa arrawi adra bi ma rawa mun fahimta ko to duk sanda aka ɗauki wannan ka'ida sai ku ga rikici ya kau amma an aje hadisi daya kowa ya kalle shi ya shi fahimta shi kenan kuma ya hau kujerar naki ya ce ba ɗau wannan fahimta ba sai dai ta kife dole kan musulmi ya rabu wannan tunani ne na yan bid'a amma duk sa'an da mutanen kirki suke son kai ya hadu sai a ce kowa ya ajiye fahimtar shi me Allah yake ai Allah ya ce kaza to kowa ya hakura ya ji magana Allah me manzo Allah yake ai manzo Allah ya ce kaza kowa ya ajiye fahimtar shi abu maganar manzo Allah menene sahabban annabi sune malaman farko sahabbai da tabi'ai menene suka fassara da abin da suka fassara to kowa ya saki ra'ayin shi da tunanin shi da maganar shehun shi da malamin shi ya zai ga abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka fassara lokacin zai ga kai ya haɗu bid'a ta rasa hanyar da za ta shigo amma aka ce kai da kake fahimta yake kaza kai da kake fahimta yake kaza kai da kake fahimta to kowa ya rike fahimta shi ba ya kai ya haɗu kai da zai haɗu ba mun fahimta ko istidlali akan wannan mas'ala bi wujuhil qira'at kuskure ne cewa ai gashi kira'o'i ma sun kasu kamar kira'o'i bakwai wannan ya nuna ashe kowa ya ɗauki abin da yake so kenan a'a duk wanda ya wannan ya yi wa ainihin kira'o'i bakwai ko goma mummunar fahimta waɗannan kira'o'i guda bakwai ko kuma guda goma ba wai saɓani fa suke da juna ba kira'awar shi ba tana tura abin da haf kira'ar haf ta dasa bane kira'ar qalun eh, ba tana tura abin da wannan ta dasa bane kowace da inda ainihin take ina fatan mun fahimci wannan Allah ya shirya da mu Allah ya shirya da mu to shine Allah yake cewa mutane baki ɗaya ba za su zama mumine ba har sai sun kawo maka hukunci duk abin da ya faru a tsakaninsu sa'an nan in ka hukuncin sun malaya jiru fi an harajan min ma ba za su samu damuwa da kunci a cikin zukatansu ba akan hukuncin da kai ma'ana ko da ka yarda cewa abin da Allah da manzon Allah suka faɗa su zama hukunci in aka hukunta kuma ka zo kana nuna damuwarka to har yanzu baka samu ba tukuna ma qadaita wa yusallimu taslima sa'annan kuma su bayar da mika wuya su bayar da goyon baya da mika wuya ɗari bisa ɗari an gane ko ma'ana duk sa'an da wani abu ya faru sai ka kawo cewa ne Allah yake ne manzon Allah yake mataki na farko kenan in an yi hukuncin kuma karka ji zafi mataki na biyu kenan sa'an nan a ga ka miƙa wuya ɗari bisa ɗari shi kenan ba sauran nifaka ba sauran kwana karka ce kai dai kawai dan dai ka rasa yadda za ka yi za kaza kaza dai kaza kaza shi kenan dai a tafi tunda zamani ya zo a'a wannan ya nuna har yanzu baka da imani tukuna Allah kiyaye suratul ah, nisa aya ta sittin biyar wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuna jayayya kuna rikici game da wani abu sai ce fi shay'in ko menene komai kankanta shi rikici ya faru tsakanin Abdullah bin Mas'ud da Ubayy bin Ka'ab akan halaccin sallah da doguwar riga kadai ba tare da mutum ya sanya wando ko jauto a ciki ba wannan ya ce ai duk wanda ya sallah da riga kaɗai babu kyautu ko wando a ciki ko da ta rasa al'aurar shi sallah ba ba wannan kuma ya ce sallah ta yi sai rikici ya faru da sayyidina Umar ya fito ya ce to ai tunda kusa sahabbai ne a sahabi kan nujumi manika tadaitum kadih tadaitum ikhtilafu ummati rahma bai faɗi haka ba sai ya ce alqawlu ma qala ubayy maganar da ubayy bin ka'abin ya faɗi ita ce daidai cewa ya halatta a yi sallah da riga guda ɗaya matukar ta suturta al'aura ko ba wando ba jauto a ciki matukar dai ba tana bayyana al'aura ba ne ya ce kuma daga yau duk wanda na sake ji cikin sahabbai yana saɓani sai na yi mishi kaza da kaza ku da ake kallon ku ku zama ku ne abin koyi kuma kuna saɓani to ya za a yi kuma da sauran na bayan ku ma'ana wannan hukuncin na Umar shi kadai yana rusa waɗannan hadisai da aka ce bai ikhtilafu ummati lakum rahama sabanin al'umma ta rahama ne gare ku ko kuma ashabi kan nujumi man iktadaytum qad ihtadaytum wannan dishi ne ne daban kaura ya za a manzo Allah ya faɗi wannan magana mun gane ko saboda haka ainihin Allah yake duk abin da aka yi jariya to kun ga da aka zo sahabbai ne suke wannan jayayya wannan yace ya halatta wannan yace bai halatta ba wannan yace mun yi sallah ta wannan yace sallah ba ce ba da sai na Umar zo bai ce a to kowa ya rika fahimta shi ba kowa ya rika fahimta shi wannan yana ganin in wannan ya sallah bai da sallah zai bi shi sallah ba zai bi shi sallah ba an raba kan musulmi ko ba a raba ba sai ya jawo musu maganar manzon Allah ai manzon Allah ya ce ya halatta a yi sallah da mayafi ɗaya ko riga ɗaya ko ba jauto ko ba wando a ciki wata rana Jabir bin Abdullahi ya ɗauko mayafi guda ya lulluɓe ya sallah sai wani ce a dama ya halatta a yi sallah da mayafi guda babu wando a kasa ko kuma ya yi jautu sai ce ai dama na yi ne domin wawa irinka ya gani ya tambaya in gaya mishi don kaka ji ana rigima da kai a bakin titi <coughs> farudduhu ilallahi war rasuli duk abin da ya faru na rikici sai ku koma da shi wurin Allah da manzon Allah sai su muku hukunci al-imam an-nawawi yace qala al-ulama'u malamai suka ce ma'anahu ila al-kitabi was sunnah duk sa'an da rikici ya faru sai ku komar da shi ku dubi ne Allah ya ce mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to tarkon farko da aka fara wa mutane na raba su da aiki da wannan aya sai aka dauke tunanin mutane daga alqur'ani aka dauke tunanin mutane daga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an gane ko aka ce ai alqur'ani kana karantawa in baka aiki ba zai la'ance ka to rabu da shi dawo ga azkaru in kai kafa dubu shikenan zaka shige hadisai suna da rikici a akwai wasu ra'isai akwai wasu wane ne in baka sani ba sai ka faɗa. to duk waɗannan ba su zo sun kai salati kafa dubu shikenan ka samu shiga to shikenan sai zuciyar mutane ta bashe akan haka ba a tunanin duk abin da ya faru ne Allah yake ne manzon Allah yake sai kowa ya kawo fahimtar shi ko fahimtar shehun shi ko fahimtar malamin shi ko fahimtar limamin shi daga haka shi kenan waɗannan shehunnai da limamai da malamai baki ɗayan mutane ne fa ba annabawa ba wato mutane ne waɗanda suke ba ma'asumai ba annabawa ne? annabawa ne waɗanda suke ma'asumai amma duk malami duk limami duk shehu ba ma'asumi ne za a iya samun kuskure a magana shi za a iya samun daidai na haka ibnu hazm ne zahiri ya faɗi a cikin aya al-ihkam fi usul al-ahkam yace yaya za a a ce za a bi mutanen da suke kuskure kuma suna yin daidai zai yiwu ba zai yiwu ba shi yana kuskure yana daidai in ya kuskure wani lokacin bai san ya kuskure ba sai in an yi mishi tambihi to bai da rai abin da ya rubuta ka ce ɗari bisa ɗari sai abuwan nan ya zama shi ne shari'a kamar shari'ar da ta sauko daga saman bakwai to sai a hallaka amma annabi sallallahu alaihi wasallama shine jahil duk abin da yake faɗi ba kuskure a ciki kuma ba san rai wata rana wani sahabi an zo hajjatul wada'i sai shi dama yana zaune a makka sai ce ya rasulullahi duk sanda na ji ka faɗi wani hadisi da labari ya zo min sai ainihin rubuta sai aka ce in daina rubutawa saboda wai an ce wani lokacin kakan yi fushi ka faɗi magana cikin fushi ya zama wannan magana ba daidai ba sai ce tsarki ya tabbata ga Allah duk abin da ka ji ya fito daga wannan harshen ka rubuta gaskiya ne ba kuskure a ciki shi yasa sallallahu alaihi wa sallam shi yasa wani sahabi wata rana ya ji annabi ya hutuba yayi hutuba mai fasaha sai ka takarda ya ya rasulullahi sa a rubuta min wannan duk abin da ya fito harshen manzo Allah babu kuskure a ciki to wannan jahil ne sai ka bi shi kai tsaye matsalar ka kawai shine ka tace ya tabbata ka din da aka ce manzon Allah manzon Allah ya faɗi ko ko wasu ne suka zauna suka faɗi don samu na ceto ne kawai matsalar ka kenan in baka san wannan ba shikenan fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati wa zubur sai ka tafi duk kowane zamani ba a rasa wanda zai tace maka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san su Allah ya shirye da mu a koma da abin zuwa ga Allah da manzon Allah alqur'ani da sunna ke wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yake man yuti'ir rasula faqad afa Allah ai duk wanda ke bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to tabbas wannan mutumi ai yana bin Allah ne ma'ana Allah ya rataye biyayya gare shi akan biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk sa'an kake bin manzon Allah to shikenan Allah ya yarda da kai ka samu shiga kenan kana bin Allah kenan an gane ko ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa innaka lallai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama la tahdi ila siratin mustaqim wallahi tallahi kana shiryawa zuwa ga hanya wadda take mai kakkiya duk sa'an da Allah zai yabi manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ko tunanin shi ko kwakwalwar shi ko hankalin shi sai yayi rantsuwa mu dubi anan sai da yace wa innaka sai da ya kawo bi nuni tawkid sa'an nan yace la tahdi an gane ko hadhihi lam muwaqqa'atun lil qasam lam ce karantuwa wannan lallai kai wallahi kana shiryawa ne zuwa ga hanya wadda take mai kakkiya to shirya da annabi sallallahu alaihi wa sallama da shirya ta kashi biyu akwai hidayatu irshad akwai hidayatu tawfiq wasu ayoyi na alkur'ani kamar waɗannan sun ce manzon Allah yana shiryawa wasu ayoyi kuma sun ce innaka la tahdi man ahbabta ma'ana kamar akwai contradiction kenan wannan ta ce kana shiryawa wannan ta ce baka shiryawa to babu rudani a cikin alkur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka inganta shiriya da Allah yake tabbatarwa cewa kai din nan kana shiryawa to hidayatu irshad Shirya ce wa'azi ya gaya maka abin da Allah yake ya gaya maka abin da zaka rayu ka ji daɗi duniya da lahira wannan manzon Allah ya ne can kuma da aka ce innaka la tahdi man ahbabta hidayatu tawfiq a sa mutum ya dace ya bi hanyar da take daidai wannan kuma a hannun Allah yake shine Allah yake wannan baka mallake shi ba don lokacin da kawun shi ya rasu ya yi ta bakin ciki akan ainihin da ya samu ya shiryu ba shine sai Allah ya ce ai baka shiryar da wanda kake so ko da kana son shi ma'ana amma ya shirya da shi Hidaya ta irshad dan ya mai wa'azi ya ki karbi an gane ko to amma ta tawfik fa to Allah bai ba shi damar wannan ba shi yasa kai mai wa'azi sai kai ta fadi kai hidaya kenan ta irshad Hidaya ta tawfik kuma a hannun Allah take shi yasa Allah yake lasta alaihim bi musayyir kai dai ka faɗi gaskiya ba kai zaka tankura su su bi ba illa banta wallawa kafar fayu'azzibuhu Allahu azaban akbar duk wanda ya bada baya ya kangare wa shari'a Allah Allah zai mishi azabar da tafi kowace girma to sa'annan Allah madaukaki yace falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi mala yace wa qala ta'ala Allah madaukaki yace falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim masu saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke saba wa umarnin shi wallahi su ji tsoron kada wata fitina ta same su imamu malik da imamu ahmad ibn hanbali sun fassara wannan aya suka ce ko kun san fitina Haka ce a'a suka ce shirka shine a ce maka Allah ya ce annabi ya ce sai ka ce malam wani ya ce kaf an kaulan wahidan ka zama mushriki dama menene mushriki tukuna mushriki shine wanda yake hada maganar Allah da ta wani ko ibadar Allah da ta wani duk sanda aka ce qalat al ilmu qala Allah qala rasul duk sanda aka ce Allah ya ce annabi ya ce kace malam wani ya ce shikenan kaulan wahida al'amari ya kai nisa da musulunci mun gane ko wani mutum ya zo ya ce ya imam malik ya imam darul hijira ina so zan yi aikin hajji ne ga ni kuma mutumin madina ina ne gurin da zan je dauki ainihin harama miƙati kenan sai ma malik ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gal hulaifa ya je dauka abaru ali kenan inda ake ga abaru al ayyar sai ce ya imam malik ni daga eh, masallacin annabi gindin kabarin shi nake so zan dan ƙara wasu yan mil ne yan kaɗan sai wata ta zan ƙara imam malik ya ce to ina ji maka tsoron fitina ina ji maka tsoron ka fada cikin bala'i kana ganin kai za ka iya ƙara wata falala wadda manzon Allah bai kawo ba kenan an ce ga inda manzon Allah ya yi ka ce kai daga wuri kaza za ka ɗauko ma'ana manzon Allah ya rage kai ne za ka cika kenan ina fata an gane irin waɗannan bayanai na su imamu malik su imamu ahmad ibnu hanbali su imamu shafi'i game da riko da sunna sai kana karanta littafai waɗanda aka rubuta musamman akan sunna akwai littafi as-sunna ta ibnu abi asim sunan littafin kenan as-sunna malamai da yawa sun yi littafi haka as-sunna ibnu abi asim yayi wannan yayi wannan yayi duk gashi nan sun yi dan mai su bayyana maka yadda sunna annabi sallallahu alaihi wasallam take da kuma maganganu na irin su imam malik wajen girmama sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to wata rana abdullahi ibn abbas yana wa'azi sai yace ya jama'a Allah madaukakin sarki ya ce ya ce ya farlanta muku aikin hajji kuma manzon Allah da ya tashi aikin hajjin nan ya ce ku zo an yi na suka kun kuyi hajji yadda ko ga ina yi kuma irin hajjin da manzon Allah ya shine tamattu'i ma'ana tamattu'i ka zo in kai umara ka warware ka shiga eh, cikin halacci sa'annan ranar tarwiya ranar takwas ga wata ka kuma koma ka ci gaba da ayyukan ka na hajji ka ci gaba har zuwa ƙarshe haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai wani ya ce ai Abubakar da Umar sun ce irani za a yi shine ya fi salala sai ce jama'a za a yi muku faran kwatsa daga sama fa أقول قال rasulullahi sallallahu alaihi wa عليه wa وتقولون قال abubakar wa umar ina ce muku Allah da manzon Allah sun ce kuna cewa abubakar da umar sun ce kowa san daraja abubakar da umar manzo Allah ya ce abubakar da umar a cikin addinin musulunci kamar kunne ne da ido ga kai dukkan da aka ce ba ido ba kunne ne ya rage kuma to haka abubakar da umar suke a musulunci mu ji matsayin su fa kuma manzon Allah a wani hadisi yace Abubakar da Umar sune dattawa a gidan aljanna duk wannan falala ta sifa ta hanyar wa suka samu to kaifa yakunu al-far'u akawa min al-asli yaya za a har abada ba su taba tarar da darajar manzon Allah ba zai su shi dan haka har abada sai ibn abbas ya ce wallahi za a yi muku ruwan kwaron kwaba daga sama na ce annabi ya ce ku ce abubakar da umar sun ce ina ake magana abubakar da umar ba annabi ya ce haka abdullahi bin umar ya tashi shi ma yana cewa manzon Allah ta mafi yi to ne ce to ai kuma babanka umar ya ce kira ni za a yi ibn umar yayi zuciya yayi ajiyar zuciya tukuna yace maganar manzon Allah ka dauka ko maganar babana yace maganar manzon Allah ce ka fitar min da wannan dan bid'a daga nan ma'ana dan me ma za a ce manzon Allah ya ce ka bude baki ka ce wani ya ce shi yasa shi abdullahi bin umar dinnan mun karanta da da yin bukhari da riwaya imamu ahmad ibn hanbali yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la u ima Allah masajidallah kar ku hana mata bayan Allah zuwa masallatai ɗakin Allah wal ta tafilat amma an za su fita su fita babu kanshin turare tare da su yana da wani ɗa mai suna Bilal sai ya ce wallahi namna'ahunna mun rantse da Allah mu kuma sai mun hana su to ku dubi yadda karan ya faru shi ya ce manzo Allah ya ce kada ku hana shi kuma har sai da rantsuwa ya ce wallahi sai mun hana mun gane ko yace ku ce manzo Allah ya ce kada a hana ka ce sai kun hana yace Allah ya tsine maka albarka Allah ya tsine maka albarka Allah ya tsine maka albarka sai da mai so uku mun karanta sannan ya ce wallahi har abada ba zan sake magana da kai ba kuma har suka mutu ba su magana da juna dan shi jinin jikin shi dan me za a ce manzon Allah ya ce kai ka kawo ra'ayinka wane ne kai mun gane ko akwai na hadisi za mu karanta nan za mu karanta sharhin shi kudu abinda malamai suka faɗi za ta yi mamaki wallahi Imam nawawi a cikin alminhaj ya ce in aka ce sunna kaza kai karo da ita yake ya halatta har abada a daina magana da kai har abada a daina magana da kai gaba ɗaya ko ido a daina haɗa da kai wani haɗa sai kai da mai haka kai shi kenan kama duk lallabawa ake a hankali har kai ga fahimta in ba dan haka ba zamani ya zo yanzu sai kace mutum annabi ya ce sai ya to mu na ruwan mu da wannan kuma Allah kiyaye wa qala ta'ala to in muka lura wannan wannan aya da muka karanta yanzu au tusibahum au yusibahum azabun ali ko azaba mai radadi ta same su ma'ana anan duniya su fada cikin shirka a lahira kuma su fada cikin azaba mai radadi shine ainihin wuta to wannan suratul nur aya ta 63 ana gama wannan sura in ka duba yadda tartibin qur'ani yake sai kuma kaga tabarakal ladhi tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdi anan kuma sai Allah ya nuna girman darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fata an gane akwai dalilin saukar wannan aya taro ake da manzon Allah da sahabbai sai wannan ya fita da nemi izini ba sai manzon Allah ya ji zafi a ran shi amma sai ya shanye sai ne sake fita da nemi izini ba sai manzon Allah ya ji zafi har abin ya bayyana a fuskar shi nan take sai malaika jibril ya dauka da waɗannan ayoyi qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza wallahi Allah yana sanar da masu fita babu neman izini fa wurin taron nan to fal yahzar alladhina yukhalifuna an amri mu dubi ba abin kai zaka ga bayane ne wannan dan ana karatu kuma na tashi na fita ana taro na na yake me aka yi amma wannan abin ya sa manzon Allah ya ji zafi ma'ana ba shugabanci kenan ana zaune sai kowa ya abin da yake so kuma manzon Allah shine shugaba to ya ji zafi shine Allah yake to wallahi Allah yana sanar da masu fita ana taro ba izini wallahi su ji tsoron kada Allah ya saukar da narkon azaba gare su wa qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki yace wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma wannan kuma da matan annabi sallallahu alaihi wasallam ake suratul ahzab kenan Allah yace ya ku matan annabi darajar ku ba irin kowace mata bace ku tuna irin abin da ake karantawa a cikin gidajenku da ɗakunanku na ayoyin Allah shine sai na Aisha har take zauren mata alfahari ta ce babu matar da suna kwance a cikin lulluɓi mala'ika jibril ya zo ya kawo wahayi sai ni in kuma akwai ta ɗaga hannu gari wannan yana nuna girman daraja aisha suna kwance a lulluɓi guda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mala'ika jibril ya zo ya kawo sako ba matar da ta samu wannan daraja kuma sai aisha ina fatan mun gane to Allah yake cewa ku tuna irin abubuwan da ake karantawa a gidajenku da dakunan ku min ayatin lahi na daga ayoyin Allah wal hikima da kuma hikima malamai suka ce duk inda ka ji an gwada ayoyi da hikima a qur'ani ko alkitab wal to suka ce ma'ana qur'ani da sunna an gane ko shine malam yace fassara katadatu al hikmata bis sunna qatada ya fassara alhikima hikma cewa ma'anar shi shine sunna allakahu anhu al-bukhari bukhari ya ruwaito wannan daga ainihin kasa da mu'allakan ainihin gairu zikri isnadi wa salahu ibn abi hatim min tariqi ma'mar anhu bi min ayati llahi wal hikma al-qur'an was sunna daga cikin ayoyin Allah da hikima shine al-qur'ani da sunna wa qala al-imam ash-shafi'i rahimahullahu fi risalati da abinda imam shafi'i ya faɗi a cikin littafin shi ar-risala littafi ne na usulul fiqh shine littafin farko da aka rubuta na usulul fiqh almajirin shi arrabi'u shi ya ruwaito shi daga gare shi mun fahimta ko a shek ahmad muhammad sakir shi ya ta haƙiƙe shi wani malami ne ba masari mutumin ƙasar masar ya rasu yau kamar shekaru arba'in da suka wuce da mutuwa allah ya ji kan shi ya ta haƙiƙi ya ta aliki duk abin da ake bukata yawa wannan littafi littafin ya kasance a mujalladi guda ne haka kamar yadda wannan riyadu salihin yake to littafi ne na farko da aka rubuta dangane da ilimin usulul fiqh a nan ne za ka ga inda irin inda su imamun shafi'i suke girmama sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama imamun shafi'i daga cikin maganganun shi a wannan littafi ya ce a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi magana ka ga mun saba mata yake Allah ya tsare mu daga wannan har abada yake duk inda ka ga wannan to ka soke shi kuskure ne kawai to a ciki imamu shafi'i a shafi na 78 yace fa zakara Allahu alkitaba wa huwa alquran Allah ya faɗi alkitab a cikin ya ce to duk sa'an da kaga an ce alkitab qur'ani ake nufi wa zakara alhikma kuma Allah ya faɗi hikima yace fasami'tu man arda min ahli ilmi bil qur'ani daga cikin malamai na waɗanda na amince da su masana ne na alkur'ani na ji suna fassara wannan guri da cewa alhikmatu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sunnar manzon Allah ita ce hikima din da ake nufi kun gane wannan ko to wannan kenan wal ayatu fil babi kasira malam yace ayoyi da suka zo akan wannan babi waɗanda ke umarni akan kula da sunnar manzon Allah da girmama ta suna da yawa wa a al hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuwa fal awwalu an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kafaratu su'alihim wa ikhtilafihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم يعني ما قالوا wata rana manzo Allah sallallahu alaihi Wasallama ya tashi yana wa'azi ya jama'a Allah ya farlanta muku aikin haji dan haka ajiya aikin haji sai wani sahabi yace ya rasulullahi kowace shekara mun Allah ya shiru rabu da shi manzo Allah ya ce Allah ya farlanta muku aikin hajji a jiya aikin hajji ya jama'a sai sahabi ya ce ya ko wace shekara sai da suka yi haka har uku manzo Allah bai kula shi ba sai da zama wa'azin shi da hudu ba sai ce mai tambaya ɗazu dangane da cewa wace shekara da a ce na ce eh da ba za ku iya ba yanzu mutum nawa ne za su iya hajji duk shekara so ɗaya ma na farlancin yaya aka yi dubu hamsin tara ta wasa ne sai ka tara ta kuma sai ka tara ta mai tsarki sannan za ka yi aikin hajjin Allah ya karba don inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban an gane ko karuwa ta yi zina ta tara kudi ta tafi aikin hajji ta tafi yawon banza ne dama iskanci suke zuwa yi har sai su zo suna hira ke mutum ne kika bata wa hajji bana ce to ita dai ba laifi ita eh, bata mutum uku ne ba laifi ne ma wai ma'ana tana ganin fal'aula wal ahara ta bata kamar dogon guda ranar jifan shaidan kuma zai ce za mu tafi jifan ciyaman wai shaidan ne ciyaman ciyaman ɗinsu ciyaman ɗinsu wai za su tafi jifan ciyaman ɗinsu ma'ana tun ana saba wa Allah a nesa da ɗakin shi har an bi shi hajjin bin ɗakin shi kuma ana kai fasadi yaya fushin Allah ba zai sauka akan mutane ba dan Allah ba dan ma rahama Allah ba za a dauke mutane wahalar man fetur nan shekara biyu ko biyu da rahama ubangiji ke kawai Allah ya taimake mu sai Allah ya dauke mana ita amma inda dan halin mu ne da muke yadda muke mu'amala tsakanin mu da ubangiji dan Allah wannan azaba za a dauke ta kuma waye bai wahala ba ba wanda bai wahala ba ko kana da kuɗi kuɗinka da ba su biya maka bukata ba dama dole sai a ga babban mutum yana yawa ƙasa ko kuma babban mutum ɗan Everest ya goya shi ina fata an gane Allah ya shirya da mu to shi yasa ba a san yawan tambaya duk abin da ya zama kasancewa za ka ainihin tambaya ka ballo manzon Allah yake mafi sharri cikin halitta Allah shine mutumin da ya tambayi wani abu da ba a farlanta shi ba saboda tambayar shi sai aka farlanta wannan mutum shine mafi sharri a wurin Allah ma'ana Allah yana jin tausayin mu manzo Allah yana jin tausayin mu wata rana ya fito sallar dare aka zo aka bi shi kashe gari gari ya waye wannan yace a jiya an yi sallar da ya ban ka ba wani yace ai ban sani bane a to yau da ni za a yi wannan ya masallaci ya zo haka to ranar na uku wani hudu sai manzo Allah ya ki fitowa suka zo suka ta gyaran murya ta suke manzo Allah makara ne da aka zo sallah su yace ina jin kuna ki fitowa ne da gangan saboda tsoron ka Allah ya farlanta muku aka farlanta kana yin wannan tarawihi da tahajjud cikin nishadi in aka ce farlanta ya ba a yi da kai salawatul khamsu da aka ce farlanta ba ga yadda ake gogurmaya da mutane ba ina fata an gane to shi ya sa ba a san yawan tambayoyi akan abubuwan da ba su da amfani shi yasa an ka zo ka tambayi imamu malik ala gafarta malam idan mutum ne kaza yi kaza yi kaza yi kaza sai Imam malik ya ce awaqa'atil mas'ala wannan matsala ta afku ne ko kuwa sai ke a'a ina dai tambaya ne wai ko da ta faru Shi shikenan kaga mun yi rigakafi sai Imam Malik ya ce la'allaka min min al-iraqiyina mai yiwuwa kana daga cikin mutanen iraq an gane ko A ra'aita yuna ko a ra'aita yuna ne ko wane ne suke kiran su ma'ana masu malam me su gani in kaza ya faru tun abin bai faru ba ashabul ra'ayi kenan ma ra'ayuka ya shekh in waqa'at a al matsala. in ta ba ta faru menene malam yake gani sai imam malik yace ta faru ne sai ka ce a sai ce bari sai ran da ta faru sai ka zo ka tambaya shine annabi sallallahu alaihi wasallama yace da'uni ma taraktukum ku rabu da ni matukar na rabu da ku ma anan masdariya ce an gane ko ma taraktukum ku rabu da ni matukar yadda na rabu da ku in dai kuka ji na yi shuru daga jawabi ko ba ku shuru daga tambaya inna ma ahlaka man kana qablakum kasaratu su'alihim ai abin da ya halakar da waɗanda suka zo kafin ku shine yawan tambaya an gane ko wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da kuma yawan saba wa annabawansu da suke yi annabawa su kaza sai a saba musu wannan ya halakar da su fa idza nahaytukum an shay'in duk abin da na umarce ku na hane ku ku bar shi fajtalibuhu to ku nisanci wannan abu wa idza amartukum bi shay'in a wani bugu na riyadu salihin bi amrin wani bugu bi shay'in amma an yi ta haƙiƙi an gano bi amrin din huwal asafu saboda kutubul mutaqaddimina littattafai na malaman da da can ba bugun littafi ake da inji ba sannan zai zo ya karba ya kwafe dan haka zai canza kalma kaza ko kalma kaza ba ta faɗi to yanzu shine ake tattaro littafin sai a zo sai a yi haƙiƙi sai a tattaro duk bugun hannu da ke na littafin in kuma an taɓa buga shi a inji sai a tattaro sai kuma ka tara ainihin usul din waɗanda littattafai ne asali malamin ya amfani da su ai ya amfani da bukhari da muslim da abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah da muwatta da wane ne da wane ne duk sai ka tattaro su sai ka ko kowane hadisi sai ka karanta shi tsaf sai ka karanta a waɗannan tafai da malamin ya ɗauko sai ka ga sun yi daidai ko ku akwai wata kalma ta faɗi ko wata ta ƙaru sai ka yi bayani akai ko kuma ka rubuta ta yadda take a asalin littafin ne ta haƙiƙ ma'ana ta haƙiƙun nafs al-maktub ka tabbatar da nafsin da shi malamin ya rubuta kenan Da ta'aliki kuma shine wannan kalma ta dan cije ka fasara rata wannan takhriji kuma shine wannan ainihin hadisi malam mai littafi bai faɗi matsayin shi ba sai sai ka faɗi matsayin shi da kuma inda za a samo shi mun fahimta ko ta'alik takhrij tahqiq yace wa idza amartukum bi amrin in kuma na baku wani umarni fa atu minhu mastata'tum to ku zo da wannan abu gwargwadon yadda za ku iya muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun suka rawaito wannan hadisi to me wannan hadisi yake koyar da mu yana koyar da mu duk sa'an da aka ce ka bar kaza wannan ɗari bisa ɗari zaka iya bari kana shan giya kana zina kana cin haram kana tace duk zaka iya barin wannan nan take amma umarni fa yana da wahala dan haka Allah yake kallala ma ya kabi ma amara sai ga har ka mutu baka gama abubuwan da aka umarce ka ba saboda wani lokacin ka je ka shiga abin da babu ruwanka bahaushe yake kowa ya rasa kowa ya daka rawar wani sai rasa turmin daka tashi an ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza ba kai ba ka je ka shiga wasu sha'anoni daban sai ranar mutuwa sai a ce kalla lamma ya kafi ma amara gashi har an ɗauran shi bai gama aikata abin da aka umarce shi ba muttafaqun alaihi bukhari da muslim su suka rawaito wannan to mahallin shahid anan shine duk abin da manzon Allah ya umarni sai a zo da shi gwargwadon yadda za a iya an gane ko ma'ana ka rinka kiyaye الثاني نبي عن أبي نجيح الإرباط بن سارية رضي الله عنه قال daga baban naje shine al-irbad bin sariya Allah ya kara mishi yarda yake wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mau'izatan balighatan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yayi mana wa'azi mai hikima mai fasaha wajilat min hal saboda yadda wannan wa'azi yake sai da zukata suka katsu da zarafat min hal dukkan idanuwa kuma suka cicciko hawaye tsoron Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama imamu ali bin abi ya ce ban taba ganin mutane masu tsoron Allah irin sahabban manzon Allah ba to dan Allah duk sa'an da kai kana shi aka bude baki kace duk sahabban nan sun kafirta yaya za kai da sayyidina Ali da ya faɗi wannan magana kuma wannan magana ya faɗi ta ne cikin nahjul balaga nahjul balaga kuma babban littafi ne a wurin shi'a mai daraja ma'ana maganganun aliyu aka tara gaba daya a ciki yake cewa ban taba ganin mutane masu tsoron Allah irin sahabban manzon Allah ba da an ce Allah ko manzon Allah ce sai ga suna ta hawaye saboda matukar tsoron Allah فقلنا يا رسول الله صحابي سكتي يا من زن الله كأنها موعظة مودع wannan wa'azi kamar wa'azin mai ban kwana kamar daga wannan wa'azi ba za ka sake yin haka ba ma'ana sun fahimci haka kenan a wata riwaya aka ce a hajjatul wada'i manzo Allah ya wannan wa'azi sai suka ce o'o oh, oh, wannan wa'azi ya rasulullahi kamar wa'azin ban kwana daga wannan karo ba za ka sake ba to tun da haka ne fa ausina kai mana wasiya ya rasulullah yanzu dogon wa'azi ya kare dogon jawabi ya kare yanzu ai mana wasiya wadda za ta dunkule abubuwa gaba daya mu saurari wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yana wasiya ne da wasiyar Allah fa Allah da kanshi cikin alqur'ani yace walaqad wassayna alladhina utul kitaba wa iyyakum an da yahudu da kiristoci da ku kanku musulmi Allah yake in ne muku wasiya fa ku ji tsoron Allah mun gane ko to wasiyar manzon Allah sai yace usikum bi taqwallahi ina yi muku wasiya da ku ji tsoron Allah duk abin da kuke a salari ko a koya babu zalunci babu nifaka ku saka tsoron Allah da adalci a zuciyarku wasam'i wasa'a ku zama masu jin magana masu biyayya ga shugabanninku matukar suna jan ku a bisa tsoron Allah wa in ta'ammara alaikum abdul habashiyyun ko da bawa bakar fata mutumin kasar habasha ne yake jagorancin ku to ku bi shi akan haka mun gane ko sai da aka duk sa'an da aka ce wani ne shugaban mu ba za mu kalli nasabar shi ba ko dangantaka shi ko dan kasa kaza ko yare kaza a kan me yake jan mu yana jan mu alal kitabi wa sunna yana jan mu a karkashin abin Allah da manzon Allah suka ce sai mu ji shi shi yasa lokacin da sayyidina abubakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kafin manzo Allah ya rasu sai da usama ibn zaid Usama shine kwamandan yaƙi za a tafi wuri kaza ba a tafi wannan yaƙi ba sai ma'aiki ya rasu Usama kuma lokacin shekarar shi kamar goma sha bakwai to dama sahabbai suna ganin wannan yayi kankanta da yawa yaya za a ce kwamandan yaƙi shekarar shi goma sha bakwai da dattawa masu shekaru sittin shekara saba'in shekara hamsin shekara waɗanda sun iya yaƙi a jahiliya me yasa to amma inda Allah yake ma ata kuma rasulu fakuzuhu sai suka yadda suka karba to da manzo Allah ya rasu sai aka ce ai sai a canza wannan yaro yayi kankanta sai na Abubakar ya ce wallahi tallahi ko ba za a yi nasara ba ba zan canza abin da manzo Allah ya hada ba ina fatan mun gane ne yake to ku zama masu jin magana masu bi amma fa sai a karkashin abin da Allah da manzon Allah suka ce dalilin abin da ya sa haka wata rana wasu mutane annabi ya nada musu komanda da aka ji shi kenan sai zama kwamandan mai zafin zuciya ne sai hura wuta gadan gadan sai ce wani fada sai ce kai shugaba ba zan fada ba kai wani fada sai ce ni ma ba zan fada ba ba manzo Allah ya ce ku bi ni duk abin da na fada ba suka ce eh amma ba za mu bi ka akan wannan ba ce to sai na kai ƙara ku cewa kun saba mini tunda manzo Allah ya ce duk abin da na fada ku ana zuwa aka gaya manzo Allah ya ce wallahi da sun shiga wannan wuta ba za su fita ba har kiyama ta tashi har abada tunda ku kuka kanku a wuta kawai da ranku da lafiya ku cinye saboda shugaba a shugaba ya saba umarnin Allah ma'ana ba wanda ke iya azaba da wuta sai Allah sayyidina Ali ya kama kawarijawa ya kona su Abdullahi bin Abbas yana a kasar Kufa sai ya ji labari sai ce kash baban Hassan ya yi kuskure da ni ne ba haka zan yi musu da sai musu wani hukuncin kashe su dalili manzo Allah ya ce ba wanda ke azaba da wuta sai ubangijin da ya halitta halitta har da wuta din wa innahu kuma manzon Allah ya ce lallai haƙiƙa man ya duk wanda ya tsawon rai daga cikin ku fa sayara ikhtilafan kathira zai ga canje-canje da yawa zai ga juyin zamani ana ibada ɗari bisa ɗari ana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya kago wannan bid'a wannan ya kawo wannan bid'a wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza duk wanda ya rayu zai ga irin wannan abu ta mu mutanen garin nan muna zaune wani bai taɓa ganin mandiri a gariya ba shi nan sai juyin zamani ya zo kuma sai gashi rawa a masallaci da kiɗa kaga juyin zamani kenan ina fata an gane ana zaune a ƙasar nan ana bin shari'ar ubangiji turawa suka zo sai da suka kutukutun da suka yi ga cewa an daina hukuntar da abin da Allah da manzon Allah suka ce Sha'an nan aka kafa foundation din da yake kuma matukar an tafi akai shari'a Allah ba za ta dawo ba shine aka wulakantar da ilimin alkur'ani ilimin sunna aka fifita ilimin boko kuma aka koya mutane sata da rayuwar duniya matukar aka tafi akan wannan tsarin to an yi wa shari'ar musulunci kutun gwiwar da har abada ba za ta dawo ba cewa ana karantar da yara a addinin musulunci a makarantun boko wannan rigu ne karatun addinin musulunci da ake koyar da su bai kaiwa ɗaya bisa ɗari na bokon da ake karantar da su karatun addinin musulunci sai a sanya darasin addinin musulunci sai kamar sha biyu da rabi za su tashi karfe ɗaya sun gama gajiya sai a sa sha biyu ka sai ka samu malaman arabiya tun safe suna zaune sai wajen sha biyu da rabi za su shiga aji yaro ya gaji yana jin yunwa yana jin bacci kasala ta same shi kwakwalo shi ta buga Su malami ya zo to ga malamin tsoho ya wahala baya aski baya ta da gemu baya komai haka za ka ganshi bakin shi da goro ga dau ya saka riga duk ko ina fati da mako. sai zai yana karantar da yara to yana faɗa da kyar inda su faɗa bai rinƙa musu bulala shi kenan an saka wa yara kyamar addinin musulunci ma'ana addinin musulunci ana koyar da shi a lokaci mai zafin yanayi mai koyarwar mugu ne kazani ne baya tsafta amma ta ga malaman health education ta shigo ta yi gayu ta sa takalmi mai tsada ta yi kwalliya ta yi nuna musu yadda ake goga baki da brush ya za a yaran ba za su fifita boko akan addinin musulunci ba waɗannan yaran da aka rena nan da shekara talatin hamsin su ne wannan zai zama sanata wannan zai zama kantoma wannan gwamna wannan shugaban ƙasa yaya za a yi waɗannan a zo taro wane ne tunanin shi zai fara kawo wacewa addinin musulunci wane ne tunanin shi zai kawo kada a zalunci yadda kuna jin taro aka je aka ce to duk wanda ya sata gwamnati to a kashe shi kana ce haka aka yi me ya faru ba su tsaya ma an bada jawabi ba sai aka hau hajjajjajjajjajjajja duk sai suka ɓata taron to wa zai bi da wannan hukuncin shi hukuncin kuma ba shi ke yanka wuya eh, me yasa sai da a kan zalunci sai na umar yana shugabanci shi ne shugaban kasa ba wai shugaban kasa ba shugaban duniya gaba ɗaya don umar sai da shekara goma shi ne shugaba duk duniya sai da ta zauna a kan karkashin mulkin a karkashin mulkin umar ba wai madina ko maka ko a duk duniya har kasashen kafirai sai da suka zama suna karkashin control din umar wannan gwamnan shi na azerbaijan wannan azerbaijan da muke ji sai ya ainihin ɗinko kaya masu kyau sai kawo mishi aka kawo sai na umar ya ce lafiya ba ko yake ai gwamna ya aiko ni tun daga azerbaijan gwamnan ka wasu kaya ne yake gashin kawo halifa ya rinka sawa shi ne sai na umar ya tambaye ya ce dukkan mutanen ƙasar azerbaijan an rarraba musu kaya irin wannan sai haka riga da wando da jamfa da ya ciki <laughs> ke a abin da ya dace ne ka aka maka yace to duk ka bincika gidan gidajen Madina ba inda ake cin haram sai gidan Umar ko shine ka kawo mun ko to da kai da gwamnan ku wallahi ko ka sake kawo wannan za a impeachment din ku za a cire ku <laughs> amma yanzu ina shugaba na kawo maka kana binciken da ya zo mata ma a gida ba su binciken da ake kawo musu yanzu ba azumi zai kama ba to shi kenan yanzu kowace ta kinsa zanin asuba wajibi ne ko da ba ta da hijabi haram za a ɗibo halal za a ɗibo ba ruwanta bata damu da inda za a kawo ba shi yasa sai ai ta addu'a Allah ba zai karba ba ka san mafa'amuka haramun wa mashrabuka haramun wa gudita bil haram fa anna tustajabu da'watuka ya ab ya ayyuhal abd ka ci haram ka girma daga gidanku ka zo ka yi aure ka ci haram ka ci da matarka haramun sai kuma a ci da ke haramun ya za ku daga hannu ku roki Allah Allah ya amsa Allah ya kiyaye to shi ne yake cewa duk wanda ya tsawon rai zai ga canjin zamani dan haka sai ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fa alaikum bi sunnati ya jama'a ina lazimta muku ku riki sunnata da karfi wa sunnatil khulafa'ir rashidina da sunna halifofi na waɗanda suke shiryayyu almahadiyyi da kuma masu shiryawa su kansu shiryayyu ne kuma su ma masu shiryawa ne abdu alaiha bin nawajibi ku riƙe sunnata da sunnar halifofina da fikokin ku dam yadda ba za su kubuce ba a buga a buga matukar sunna ce kace ai ba sassautawa ka zama abu zarri a mutiya ko ce kaji ka zama abu zarri ko larura aka shiga aka ce to abu zarri yanzu an shiga larura an shiga abarura ta tuzihul mahdurati sai ce mai manzon Allah yake sai a ce kaza sai ce to khala wannan kawai ita ce larura ne abu zarra a sassauta sai ce ba sassauci a abu abin da manzo Allah ya ce shi ne kawai sassautawa abdu alaiha bin nawadi manzo Allah ya ce ku rike ta da fikokinku wa iyyakum wa muhdathatil umur ahir ina gargadin ku game da bid'a game da kago abubuwa abubuwan da aka kago su ba su da asali fa inna kulla bid'atin dalala domin duk inda bid'a take to bata ce wannan kullu kullu kulliya ce duk inda bid'a take to bata ce gaba dayanta mun gane ko amma abin da yake damun mutane saboda ba su tsaya sun yi karatu na hakika ba sai mutum ya jawo maka abubuwan da suke ba sun shafi ibada ba sun shafi hudar rayuwa ta duniya ne sai ce ai mota bid'a ce ai radio bid'a ne microphone bid'a ne fanka bid'a ne kaza bid'a ne to wannan ma duk ba gashi ana yi ba ka dauki littafin ihya'us sunna wa ikmadul bid'a na shehu usman zaka samu cikakken bayani gida ba dawa ba shehu usman ya ce kullu bid'atin balala kowace bid'a bata ce ma'ana duk abin da ya shafi addini wanda in kai zaka sa rai a baka lada ko matsayin mustahabi ko matsayin sunna ko matsayin farilla duk sanda ka tsago wani abu kana gani in kai wannan abu za a baka lada a kai ba tambarin manzon Allah a ciki wannan abu bid'a ne shine bata mun fahimci wannan da kyau ko yana nan cikin ihya'us sunna ta shehu usman dan kodiyo. rawahu abu dauda da tirmidhi suka ruwaito wannan hadisi wa qala imam tirmidhi yace hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne mai kyau kuma sahihi mun yi bayani dangane da fuskar da zai yi a hada al-hasan wa aka ce al-hasan shi ne mutumin da yake da khafifat dhab wanda yake haddashi shi bata cika ɗari bisa ɗari ba ya ruwaito sahihin kuma wanda ke da hadda ɗari to ya za a hadisi ɗaya ya zama ya haɗa waɗannan sifofi ya kace duk sa'an da kaga Imam Tirmidhi ko wani malami ya haɗa hasanun sahih yana nufin ɗayan ma'anoni biyu ne ko dai ya zama hasanun wa sahih hadisin yana da hanyoyi biyu ne ɗaya hanyar hasan ɗaya hanyar sahih ko kuma ya zama imamu Tirmidhi ko kuma malamin da kaga irin wannan hukunci yana shakka shin hadisin nan hasanun ne ko kuwa yartaki ila darajati sihha ko ya kai matsayin a ce sahihi ne shine abin da malamai na musulun hadisi suka faɗi ina fata an gane annawajizu imam an-nawawi zai fassara kalmomi masu wahala a cikin hadisi shine ake kira gharibul hadisi yace bizalil mu'jama ko mu'ajjama da zal mai digo al-anyabu ma'ana fikoki a rika sunna da tika yadda yake ba yadda za ta kuɓuce wakila a wata fassara kuma aka ce al-abrasu a'a haƙora kawai waɗannan na gaba su na su ma su ake nufi amma sahihiyar mas'ala fassara da malamai suka sauka ne ainihin fassarar fiqa ɗin mun fahimci wannan ko to wannan hadisi ya kamata mu tsaya mu fahimce shi da kyau kullu bid'atin dalala duk inda bid'a take bata ce wannan hadisi insha Allah ta'ala sai gobe in mun zo karatu za mu ba shi haƙƙin shi na sharhi cikakken sharhi mun fahimta ko yanzu sai mu ce sallu ala nabi Allah ya fi mana kurakuran mu marasa lafiya daga cikin mu Allah ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu lahira da imani Allah ya ji kansu Allah ya dauka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai waɗanda ba su fahimci addini ba Allah ya sa su fahimta waɗanda suka fahimta Allah ya ƙara musu fahimta muna roƙon Allah ya taimaki ƴan uwa musulmi masu yin jihadi a dukkan kasashen duniyar musulunci kasashen Bosnia da Algeria da sauran bangarorin duniya Allah ya taimaki musulmi masu yin jihadin kafa gwamnatin musulunci a ƙasar Masar mu ma musulmin Najeriya Allah ya taimake mu wajen mu yi jihadi bayan mun tsayar da shugaba kwaya daya a karkashin tutar la ilaha illallah don kafa gwamnati ta musulunci a kasar nan bayan jihadi ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك takwas da rabi daidai muke fara karatu ba mu san sai fara karatu wannan ya tsallako wannan ya tsallako ina fata an Allah ya